sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris masana kimiyya na ci gaba da gudanar da bincike a fannoni daban-daban domin inganta rayuwar biladama tuni aka fara cin moriyar wasu daga cikin waɗannan bincike da aka gudanar sai dai ga alama ɗaya daga cikin binciken da ke tada jijiyoyin wuya yanzu haka shine sauya ƙwayar halittar abinci da jama'a za su ci daga wanda ake nomawa zuwa dabbobi wannan bincike dai ya haifar da rashin jituwa da kuma bambancin ra'ayi daga masana musamman na ƙasashen turai da waɗanda suka ƙi karɓar abincin da aka sauya ƙwayar halitta daga amurka yanzu haka rahotanni a najeriya na nuna cewar gwamnatin kasar ta ba da umarnin shiga da irin wannan abinci wanda aka ce yana haifar da matsala ga bil'adama a cikin wannan shirin za mu duba wannan batu da illar da yake wa bil'adama da kuma matsayin gwamnatin kasar to kamar da yadda kuka ji rahotanni sun tabbatar da bayar da izinin shiga da irin wannan abinci da aka sauya wa kwayar halitta zuwa cikin najeriya dr jibrin ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da bincike a kai kuma ya gabatar da ƙasida. Mun tambaye shi komai ake nufi da abincin da aka sauya wa ƙwayar halitta? Wato abinci ne wanda za a samu ƙwayar halitta wanda Allah bai sa ciki ba tun daga farko a sa ciki duk wani dalili. Dalilin zai iya zama wanda kwari ba za su ci shi ba. ko kuma jinya rinka yawa da sauri to abin da masu bincike suka gane shine irin waɗannan ƙwayoyin halittar da aka sa cikinsu zai canza halin wannan abincin kuma so da yawa yana sa hatsari wasu an san su wasu kuma ba a san su ba domin haka abu ne da bai kamata a yi ba. Dokta, Da yake kayi nazari a kai kowane irin illa irin wannan abinci ke wa bil'adama? Na farko an ce yawa daga cikinsu suna kawo ciwo kamar ciwon daji haka kuma dai da illoli kala-kala wanda bayan 'yan shekaru ne suke bayyana. gane har yanzu akwai da yawa wanda ma ba a gane ba don illolin ba sa fitowa sai bayan shekara goma zuwa sha biyar haka to sababbin wannan abincin wanda ba su kai shekara goma ko goma sha biyar ba ba a san illolin ba tukuna ana bincike ne yanzu domin haka tun da dai an san wanda aka fara fito da su suna da illoli ni abin da nake cewa kuma mutane da yawa na cewa abu ne wanda aka san yana da hatsari ko an san hatsarin nasa ko ba a sani ba bai kamata a bar 'yan adam suna cin abu mai hatsari haka ba. Mr. Rufus Ebebe shine darakta jan na hukumar kula da ingancin abinci da aka sauya wa halitta da kuma tabbatar da ingancinsa da ake kira Biosafety Management. ya tabbatar mana da samun takardun izinin shiga da irin wannan abinci zuwa cikin Najeriya. What we have is uh, we, we have received some uh, biosafety applications in respect of uh, confined trials of genetically modified organisms. Then we also have one for commercial release. Abin da muka yi shine mun karbi bukatun wasu na gwajin irin da aka sauya wa halitta, kuma muna da guda da aka yi wanda za a sayar wa jama'a. amma kuma hakan ba zai yiwu ba sai bayan shekaru biyu masu zuwa ko kuma fiye da haka saboda sai mun gudanar da gwaje-gwaje da suka dace kuma mun gamsu da sahihancinsu kafin ba da umarnin sayar da su ga jama'a. Mun kuma tambayi Rufus Bebe rawar da hukumarsa ke takawa na tabbatar da inganci da kuma sahihancin wannan abinci ga jama'a. Yes, the role of the agency is to ensure that uh, The practice of modern biotechnology itself that leads to the Rawar da hukumar mu ke takawa ita ce na tabbatar da cewar abincin da aka sauya kwayar halitta ba shi da wani haɗari ga jama'a kamar yadda dokar hukumar ta tanada. By extension, what we will do is to ensure that before any genetically modified organism Wato abin da muke yi shine tabbatar da cewar kafin amincewa da wani abinci da aka sauya kwayar halitta don noma shi ko sarrafa shi ko kuma ci ko gwaji sai an samu izini daga hukumar mu. Sai mun gudanar da gwaji mun tabbatar da cewar ba shi da haɗari ko kuma samar da wani da gwalo ko haifar da rashin lafiya ga jama'a ko kuma harkar noma. the diversity. To ko me yasa Najeriya ta karbi irin wannan abinci yayin da akasarin kasashen turai suka ki amincewa da shi? Ga Dr. Jibrin Ibrahim. Wato yawancin kasashen turawa sun hana shigowa da wannan abincin. To a Najeriya abin da ya faru shi ne tsohon ministan noma a Kimwini, lokacin lokacin da ya aiki a Kenya ya yi ma mutanen nan masu irin wannan abincin aiki kuma wato kamar. wani mai kasuwan ne to shi ne ya fara ba da izini cewa a shigo da shi bayan wannan akwai wani mai arziki sunan shi bill gates wanda yana ba da aikoki sosai a Najeriya shi ma yana goyon bayan a shigo da shi shi wai nashi dalilin shi za a rubanya abincin da ake shukawa to ni abin da nake cewa rasanya abinci menene amfanin shi In wannan abincin yana zuwa da illa ne zai cuci mutane zai jawo cututtuka iri-iri ai abinci ana ci ne don a samu lafiya don a ƙoshi ba wai don a ciwo ba ko a shiga wani wahala daban to su wayannan mutanen sun matsa wa gwamnatin najeriya cewa lallai lallai a ci gaba kowa da irin wannan abincin to fatan da muke shi ne gwamnatin shugaba buhari zai ki da wannan shawaran da ake bashi kuma ministan agriculture muna kira garin shi gare shi ministan noma shi ma kada ya yarda don kawai mutanen na suna zuwa suna ba mutane kuɗi a da shigo da wannan abincin. Darakta Rufus Ebebe ya nesanta Najeriya da kasashen Turai dangane da wannan batu. First and foremost, the issue of uh, Europe not accepting genetically modified organisms. Europe is not Nigeria. Maganar cewar Turai ba sa amfani da abincin da aka sauya wa kwayar halitta ba haka ba ne. Turai ba Najeriya ba ne, kuma na san za ka yarda da ni cewar duk da yake wasu kasashen Turai ba sa noma abincin da aka sauya wa kwayar halitta suna amfani da shi. Najeriya za ta tabbatar da cewar an yi amfani da doka da oda don tabbatar da manufofin ƙasa. Saboda haka duk wani abinci da aka sauya wa halitta kafin shigar da shi cikin ƙasa sai ba an tabbatar da sahihancinsa kafin a bari a shigo da shi. Kuma duk wanda muka tabbatar ba shi da inganci za mu hana shigowa da shi. Najeriya ba za ta zama dandalin zubar da shara ga kasashen duniya ba. Gara mun karfafa gwiwar masu gudanar da bincikenmu domin su samar mana da namu wanda zai dace da abin da ƙasa ke bukata kuma mu tabbatar da ingancinsa. Material uh, interest and To ko Dr. Ibrahim ya gamsu da rawar da hukumar tattance abincin ta Najeriya ke takawa? Ai wannan hukumar su ne aka ba su akwai wani kamfani da ake kira monsanto na america su ne suke sarrafa wannan abincin kuma suka zo suka ba wannan hukuman kuɗi wai a yi bincike to din an ba su kuɗi wato kamar hanci kenan shine suka ba da izini cewa a ringa shigowa da shi kuma wanda suka yi bincike a hukumar sun gano cewa ƙarya suke ba na gwaji ba ne kawai na shekara biyu an ba su ne izini na dindindin cewa su ringa shigowa da wannan abincin kuma akwai wayanda suka yi bayani su friends of the earth inda suka samo izinin da aka ba wannan kamfanin su ringa shigowa da irin wannan abincin din izinin na dindindin domin haka karya suke kuma sun riga sun ci hanci kuma dole ne a fallasa yadda suke cutar mutanen ƙasar nan. Dangane da wannan zargi, Mr. Ebebe ya ce san ba haka abin yake ba, kuma ba za su taɓa zubar da mutuncin Najeriya ba. Nigeria will dumping ground product. Najeriya ba za ta zama dandalin zubar da shara ga kasashen duniya ba. Material that uh, national interest and To sauraro, saboda karancin lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri. amma da ikon Allah a makon gobe za mu dora. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da Nura Ado Suleiman da ya taimaka wa shirin Bashir Ibrahim Idris ke cewa lafiya.